Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Hukumar UNICEF ta ce akalla yara sama da miliyan goma ba sa zuwa makaranta a Najeriya. kuma kusan kashi tamanin daga cikinsu sun fito ne daga yankin arewacin kasar a cikin wannan shirin za mu je jihar borno domin jin matakin da ake ɗauka na sanya irin waɗannan yara a makarantu suwana laula zaro suwana min laula za ta To kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri, akalla yara sama da miliyan goma aka tantance cewar ba sa zuwa makaranta a Najeriya saboda wasu dalilai daban-daban. Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke ɗauke da irin waɗannan yara, kuma saɓanin yadda aka saba, akasarin waɗannan yara sun fito ne daga cikin waɗanda suka rasa iyayensu. sakamakon rikicin boko haram da aka kwashe sama da shekaru goma sha biyu ana yi a wani mataki na tabbatar da waɗannan yara sun samu ilimi na zamani da ma na addini gwamnatin jihar borno da ke najeriya ta ɗauki yara marayu sama da dubu biyar a garin manguno da ta saka su a makaranta tare da ɗaukar nauyinsu gwamnan jihar borno da ke najeriya farfesa baba gana umar zulum shi ne ya jagoranci aikin ɗaukar waɗannan yara marayu waɗanda shekarunsu ya kama daga bakwai zuwa goma sha uku da aka ba su kayan makaranta wato uniform da littattafai na rubutu da karatu tare da tsara yadda za a dinga ba su abinci ko da yaushe Wakilin bilyamin yusuf ya ji ta bakin wasu daga cikin waɗannan yara waɗanda ake sa ran su ci gajiyar wannan shiri Sunana Mustapha Usman. Shekarunka nawa? Shekaru na goma. To gashi na ganka ka zo makaranta kamar ina iyayenka? A gaskiya iyayena sun mutu sun bar mu yau ya kai kimanin shekara uku. Mamanka da babanka duka? Mamana da babana duka a gudun hijira Allah ya karɓa ransu. Boko Haram ne kenan suka ta gudun? Eh a gaskiya ne a lokacin Boko Haram ne suka kashe su. Ni da mamana mun so mu gudu tukunna ita a hanya Allah ya karɓa ranta. To gashi yanzu na ga kun zo makaranta kamar me yasa me ne ba ku shawo ku zo ku shiga makaranta da gwamna yake samu mutane ba. A gaskiya abin ya mana ciwo a baya. Mu ma ba mu san gaskiya hakan zai yiwu ba. amma mu ma mun ji daɗi da kuma gwamna ya zo yanzu ya sama makaranta mu ma muna so mu yi karatu kuma mu amfana yadda ya mana mu ma mu ma wasu kuma gaskiya mun ji daɗi Allah ya tsare gwamna kamar kai kaɗai ne iyayen kaɗai suka bari ko kana da wani a gaskiya dai ba ni kaɗai suka bari ba mu biyu ne da ni da wani ƙanina ina shi na yake ƙanina gashi na yana nan kusa da ni za ga yamu sunan ka? Eh, Tari Usman ne. Kuma shekaran ka nawa? Shekara na bakwai ne ni. To na ganka kaman ka zo ka shiga makaranta kaman kai ma iyayen naka su rasu? Eh, sun rasu iyayen mu. To ga me ne baka sha ka zo ka shiga makaranta? Um, gwamna ne ya saka ma makaranta gaskiya mun ji daɗi da aka sa ma makaranta amma muna so mu yi karatu mu ma mu rama abin da aka mana. In kai makaranta yanzu me kake so ka zama? Gaskiya dai ina so in zama gwamna ko kuma ina son zama ko mene ma abin da zan taimake kasa na. amma yanzu kana ga zaka iya karatun kana kewan iyayenka da sauransu haka ne zan iya yi zan iya karatu sai ni ma in yi abin da zai yi kyau to wani sako kake da shi ga musamman mutanen da ba sa makaranta kamar za ka yi a wani shawaran da za ka ba su? Ya eh, zan iya ba su makaranta dai kawai su shiga su yi karatu a makaranta ya kamata su yi karatun su ya kamata mu mai karatu mu samu ilimi. Ta bakin wasu yaran da suke cin gajiyar wannan shiri kenan. To tuni wasu mutane suka fara yabawa wannan mataki na sanya yaran a makarantu domin ganin sun samu ilimi, kamar yadda za ku ji daga bakin Muhammad Hassan, wanda aka fi sani da suna Mam Ramfis a birnin Maiduguri. A Mangono ya ɗauki yara kusan dubu da wani abu. So, wanda suka rasa iyayensu, wanda ta'addanci Boko Haram ya risa da su. so mutane masu hannu da shinu da mutane ya kamata su goyi bayan gamnan borno saboda mutum ne mai kogari mutum ne da ya san ya kamata to ganin cewa wayannan yaran marayu ne ba su da iyaye kana ga wannan sasu a makarantar da aka yi zai taimaka wajen samun zaman lafiya a gaba eh to yara marayu nan da aka sa su kasan an ce maraya din maraya ba na mutum daya bane maraya din masu hannu da shuni ya kamata su zuba ido su gani irin su shine wanda suke zama a cikin gari za ka gan su a wannan traffic junction wancan gamna bai da wannan bai ya hakiki ce ce dole yaran nan fa sai dai su je su yi karatu to mai girma gamna abin da yayi wannan in ba mataki aka dauka na yaran nan in ba makarantan za su ba gaba za su zama disturban a cikin kasa za su zama masu tayar hankali fiye da boko haram saboda haka waɗannan yaran a gaskiya mai girma gamna shine uban marayu na najeriya gabaki daya Baba Sheikh Haruna mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum ta fannin watsa labarai, kuma a gabansa aka yi aikin ɗiban waɗannan yara ga tsokacin da ya yi a kai. ita ce cibiyar da ake kira zonal headquarters na arewacin borno to ganin yadda lafiya ya fara samuwa kuma a sanin kowa ne ilimi shine ginshikin rayuwa kuma halin da muke ciki wannan fitinan da ya sami wajen shekaru goma sha biyu dinnan ba makaranta ba sana'o'i ba komi ga yara da ya kamata su tafi makaranta sun kasa zuwa makaranta saboda wannan bala'in gani mai girma yana ɗaya ilimi yana ɗaya daga cikin kudurorin da ya sa gaba ya ga cewa mutanen borno sun samu daidai gwargwado ilimin da zai taimake su su taimaki kansu su taimaki al'umma gabaki ɗaya kuma tunda lafiya ya samu ya ce to ya kamata yaran marigayi wayanda suka rasa iyayensu wato wanda ake kira marayu kenan a nemi a sa su a makaranta ya shafe kwana biyu biyu akan cewa ya ga cewa an ɗauke su a makaranta allah da ikonsa a cikin wuni biyu masu kyau an samu an rajistan yara 5,361 sannan kuma akwai request kenan da iyaye wanda akwai iyayensu amma su ma ba samu sun shiga makara ba a sa yaransu a makaranta ba suka yi kira ga gwamna akan cewa su ma suna son a sa yaransu kuma daman yana da niyan haka sai ce to a ci gaba da sa su amma a soma da wayanda marayun ta fari na samu sannan a ci gaba da wayanda uh, iyayensu suna nan amma ba su samu makaranta ba saboda wannan fitinan da yake tafiye da mu wajen shekaru goma sha biyu bayan haka an ɗauki wayannan yaran gwamnati za ta ba su uniform za ta ba su takardu kuma gwamnati za ta ba su akalla abinci sau ɗaya a makaranta wannan duk ana yi ne a jawo hankalin yara wanda su ne shugabanninmu na gobe ya kasance sun samu foundation mai kyau saboda kasan ah, mu ta amfana ta bunƙasa ta kuma samu ci gaba to ganin cewa rikicin boko haram ya haifar da an kona musulman makarantu da wuraren ayyuka kamar akwai makaranta ne a wannan garin mangunan da za a sa wayannan yara a makarantar ko kuma za a gyara makarantar ko kuma musamman akwai makaranta wannan ah, a sanin kowa ne eh lalle lalle boko haram dama an kaji an ce boko haram da ai su dama makarantar boko ne ba sa su amma Allah da ikon shi akwai makarantu akwai kuma wanda aka gyara wanda muka ga ya kamata a sa su su su yi karatu wasu makarantun akwai su amma saboda rashin kwanciyar hankalin ma ba karatu shine mai girma girma gwamna ya karkato hankalinsa ta wajen ya ga cewa yara sun koma makaranta malamai ma sun koma makaranta su koyar da yaran nan insha Allah nan da dan lokaci kaɗan duk wannan magana da nake maka za ku je da idon ku ku gani yaran nan sun so makaratun ko ba su so makaratun ba insha Allah kamar ya kuka gani mutanen garin suka karbi cewa eh za su yi bokon ne ko kuma yaya kasan shi ba abu mai takaici a ce ka ga yaro karami ya tashi ba iyaye ba kowa yana na yana yawo a tsakiyar gari amma Allah Allah da ikon shi yawancin su wanzu suna tare da yan onin yayan su so wayannan su suka taimaka aka kawo wayannan yaran marayu aka kawo su aka sa su makaranta kuma lalle lalle mutane sun karbi wannan abun da hannu biyu kuma bi iznillah abu zai tasiri insha Allah babur waye babur malan ne zai keke waye keke malan ne zai ne joni hamon motan bulan tambar tintu joni hamon motan bulan tambar tin حمل وتمر لن تنبرك تجعل To da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Bilyamin Yusuf da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.